أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in uwan musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muna fata gare shi ƙarin addu'a da ya sa mu dace da kyakkyawar rabo a ko'ina cikin wannan duniya ɗin da kuma ran lahira bi iznihi ta'ala yan uwan musulmi kamar da muka sani muna nan cikin babban maudu'i wanda yake bayyace ko yake bayyane mu tsakanin ina ne hanya ta gaskiya tsakanin shi'a ne ko sunna su wane ne suka yi riko da gaskiya musamman abin da ya shahi imamanci na imamu ali dama mun ce nan ne wurin da aka samu matsala a cikin addinin mu. babban matsala cikin addini ita ce wannan kuma ita ce ma wasu daga cikin malamai suke hana abincika a gani mini ne ya faru kamar an riga an aza waɗanda aka aza komi ya ƙare yanzu me ya saura mu gare mu musulmi na yanzu sai dai bi kawai bi kuma ban ma san za mu bi ba ba mu san wa za mu riƙe jagora ba mun shi mun yarda da sahabban nan gaba ɗaya mutanen ƙwarai ne to a yanzu ya za mu iya bambancewa tsakanin gaskiya da ɓanna ma'ana ya za mu hidda cewa wahabiyawa suke basu kan gaskiya ko shi'a suke basu kan gaskiya wahabiyan ma sun ka kasu kishi kishi kamar yadda cikin shi'a ma sun ka kasu kishi kishi haka wani zai ce sannan in muka duba musulunci kenan gaba ɗaya ba wai kawai wahabiya da shi'a bane akwai kuma wasu ɓangarori irin salafiyawa wanda da. sun hito daga ƙarƙashin wahabiyawa ne su ma dai kishi ne ga su nan dai su waye za mu ganewa gaskiya suke bi kenan har yanzu dai muna cikin wannan matsala ɗin musulmi sararrabu kowa ya sani wannan gaskiya ce wadda ba a iya a kubce mata to yaya zami to shine muka ce wannan shine abin da zai sa dole dole mu mu binciko tun can asali ne abin da Annabi mai ya bar mu haka ma annabi yake so haka Allah yake so ya ga cewa mun bincika mun gani su wane ne ke da gaskiya su waye suka riƙe abin da Allah ya bari mu ma mu riƙe kamar su amma ba mu riƙe mu riƙe idanunmu ba mu ce mu ya zami kawai mu dai mu yi musulunci kawai sak don da aka ce kai mi kake sai ce ai shi musulunci ne kawai ke sak yana yiwa ba yiwa har abada ba yiwa kawai ba yiwa kace kai musulunci kake sak tunda an samu rabuwar kanu na mutane kai ya za a ka gano abin da kake shine musulunci sak shi ne abin da annabi ke ni. ba tare da cewa ka binciki abin da annabi ya bari ba Mine ne Allah ya ce annabi ya bari ne a nan wurin ne wannan ya samu ke bincike game da wannan bahasi na cikin aƙida shi yasa a yau muka kawo inda muke son mu yi bayanin sahabbai ayyuka da suka aikata a cikin musulunci ayyuka da suka aikata cikin tarihin musulunci wani irin ayyuka suka aikata tun lokacin manzan Allah mi suka yi yaya sahabbai suke bayan can mun nuna cewa alƙur'ani shi da kanshi ya nuna sahabbai na kowane ma annabi ba ma wai kawai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba na kowane annabi cewa su kashi nawa ne kashi uku zaka samu su har kullum sai ka samu muminai mukhlasai masu tsoron Allah sai kuma ka samu masu raunin imani tsakiya tsakiya sai ka samu kun munafikai wannan shi ne abin da tarihi ya nuna na kowane annabi me zai muka ce na kowane annabi in ka duba ko cikin tarihin talut inda Allah yake cewa cikin suratul baqara falamma fasala talut bil junudi nan cikin wannan tarihin wannan aya menene Allah ya nuna Allah ya nuna cewa shi talut ya gaya musu ya gaya ma mutanen shi lokacin da suka yi ta wurin yaƙi yake cewa to Allah wa zai jarabce ku da wani kogi na ruwa kar wanda ya sha wannan ruwan Shi ne ce kala inna allaha mubtalikum bi Fa faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi dai? inda shi talut yake cewa Allah wa zai jarabace ku saboda haka nan ka ku sha wannan ruwan ya gaya musu su shirya amma me suka yi sai wasu suka sha daga cikinsu shi sa ke cewa wanda duk ya shawa bai da tare da ni ya hidda kai shi daga cikinmu wanda bai sha ba to shi ne ke cikinmu wasu suka sha aka ce sai waɗanda kawai aka ɗan sauwaƙa ma su ne masu rauni imani wanda suka iba sun kamfata ga hannunsu amma ba su sha ba ma'ana dai sun dai ƙetare dai iyaka ko da yaya ne su ga na farko su ne mana haikai wanda suka sha su yi waɗansu wanda su masu ikhlasi ne suna bin wannan jagoran nasu sau da ƙawa inda ba su ce ba su mani wannan ruwan ba su ma kusanci wannan ruwan ba kuma Allah ya nuna musu menene sakamakon biyayya gare su su wannan biyayya da suka yi ga jagoransu su kuma wancan rashin biyayya menene sakamakon wannan lokacin da suka haɗu da runduna ta yaƙi me suka ce la taqata lil yawm wai ba su da wani wata dubara yau Muna munafikai kenan saboda wannan abin da suka yi su da kan suka ce ba su da wata ka yau ba su da wata dubara yau za a hallaka su alhali masu imani masu imani daga cikinsu su addu'a suka yi rabbana afirka alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin su addu'a suke yi don sun san Allah shi ne mai taimako rashin saɓo kenan to a cikin sahabbai ma na annabi akwai waɗanda suka yi irin wannan shi ya sama ɗaya daga cikin ayyukansu lokacin annabi za mu iya zanawa daga ciki gudu cikin yaƙi alhali Allah ya hana su gudu ya ayyuhal ladina amanu idan laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ku waɗanda ku ba da gaskiya da Allah kuka yi imani da shi idan kuka haɗu da runduna ta yaƙi ku kahu ku tsayu da kyau ka ku ji tsoro ka ku razana ka ku ja da baya ku ambaci Allah da yawa a wannan lokacin wannan shi ne za ku samu babban nasara ku samu dacewa haka Allah ya ce musu amma me ya faru a yaƙin Uhud da yaƙin Hunain shi yaƙin Uhud a san sahabbai wannan lokacin ‘yan kaɗan ne, ba su da yawa, amma a yaƙin Hunain wa sahabbai suna da yawa. Yaƙin Hunain wanda aka yi a hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa kenan takwas bayan hijira. takwas bayan hijira kowa ya san wannan lokacin sahabbai sun ƙara yawa amma suka gudu sai mutum goma kaɗai aka bari cikin sahabbai daga cikin su amirul mu'minin imam ali wanda baya rabuwa da annabi kamar yadda muka ce kowane lokaci sai ka samu akwai mukhlasai na sahabbai to wannan su ne shi a suke umarni abi don su ne suka rike abin da annabi ya bari ba waɗanda suke gudu cikin yaƙi ba alhali Allah ya ce kasu yi gudu لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم وليتم مدبرين الله يتأسي ونا آية من البركة yake cewa ku tunawa ku sahabbai Allah ya tseratar da ku daga wurare da dama daga ciki Uhud da Hunain wa yawma Hunainin yawma Hunain shi wannan ranai lokacin kun tsanki alfahari da yawanku idh a'jabatkum kathratukum amma mi wannan abin mamaki shi aka cewa kada kai zanki alfahari da abin da Allah ya baka ka bar alfahari don Allah ne ya baka ba kai baka bakan ka balanta na kai alfahari idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wannan duk yawan naku bai muku amfanin komi ba sai ga ƙasa duk ta yi muku ta zama muku kaɗan wadaqat alaikum al-ard mara rahubat mi ya waru bayan wannan thumma wallaitum mudbirin sai kuka gudu kuka bar annabi su suka yi wannan sahabbai ne me yasa kuma suka yi sau da raunin imanin su ɗaya daga cikin ayyukan su kenan alhali ana cewa annabi ya ce wurin da ya aza su ya kafa su musamman yau Uhud ya aza sahabbai ya ce musu ku tsaya nan wurin saman wannan dutsen ko mi ya faru kar ku gusa daga wurinku ni na ba ku wannan umarnin ya ce musu kai ko da kun ji an ce na tattara kaya na gaba ɗaya ni da mutane mun koma madina in dai ba har ni na zo na ce muku ba ku sabko ka ku sabko amma me ya faru ba su ji magana annabi ba duniya tana ruɗa su ko da suka ga an yi yaƙin harko an ci galaba ga mushirkai da kafirai sun gudu sun bar dukiyoyinsu me suka yi sai waɗannan mutane sahabbai sai suka sabko makaranci tarihi abin da ya faru kenan suka bar magana annabi tun daga nan wasu suka fara kai annabi ba ya ce mu tsaya nan wasu ya za ya za kai tsaya nan wurin a kwashi ganima a barka wani ce musu in dai ganima ce annabi shi ke rabo ba ku ke rabo ba kenan annabi dukiyoyi wanda aka samu a wurin yaƙi shi zai raba su kenan wahala banza ce ku ce ku za ku tsaya ku bi magana shi ba ku za ku je kwaso ganima ta yaƙi su ce a'a mu za mu je kayan a kwashe mu mu dai ba za mu bar rabon mu ya kuce mun ba me suka yi suka sauko wanda suke ɗan tunani ma aka sa masa rauni cikin tunani suka sauko duk gaba ɗaya ko ya gani me aka masu cikin tarihi duk aka kashe su kabaran suna nan wanda abin da bai ɓoyewa wuri da aka masa guda na musamman aka binne su duk wanda ya je maka yana gani me yasa wannan sahabbai ne wanda muke cewa ba su saba ma annabi suna bin magana annabi sai kuma abin da ya faru babba shi ma mai girman muhimmanci sulhi wanda annabi ya yi musalaha kenan daidaitawa da suka yi tsakaninsu da su da mushirkai a Hudaybiyya a Hudaybiyya wannan shi kuma tarihin kamar yadda muka sani ya faru ne lokacin da annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mashi cewa za su shiga cikin makka za su je shi umara kenan har su yi kewayen ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gwada mashi haka ya gaya masa habban shi cewa lalle lalle da sannu za mu je mu yi ɗawafi za mu je mu yi ɗawafi a ɗakin Allah sauraka ne suka shirya amma suna kawowa hudaybiya garin kafirai ne sai aka hana su daga nan su wuce zuwa makka a nan wurin dogon tarihi akwai riwaya ta musamman sayyul bukhari ya zo da ita in mutum ya duba <clears throat> riwaya ta 2731 zuwa ta 2732 doguwar riwaya ce wadda a nan wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fuskanci matsala ga sahabban shi tare da sahabban shi an hana su su wuce dole annabi a wurin ya zamanto sulhu ya kamata ya yi sulhi tsakanin shi da wa'annan mutanen cewa bana ba zai zo ba amma nan gaba zai zo suka amince amma ku duba mamaki kafirai su sun amince amma sahabbai na annabi suka yi tsaye gaban annabi suka ce don me za a yi haka suka ce don me za a yi hakan ga har ma wanda daga cikinsu babban sahabi ne kowa ya san shi Umar bin Khattab riwaya ce wadda ta zo cikin sahih Bukhari wannan wanda nake gaya muku za mu karanta muku ku ji mi Umar ya ce ga annabi sai ki ce ma annabi alasta nabiyyan Allah shin wai kai ba annabin Allah ba ne ku ji sahabi ne ke gaya kai kana iya gaya ma annabi haka wai ashe kai ba annabi ba ne annabi ya ce kenan alasta Allah haƙƙan shin ba kai kace lalle kai gaskiya annabi ba ne annabi ya ce bala ni annabi ne sai ci gaba da cewa alasina alal haq wa aduwuna alal batil shin ashe mu ba mu ne baskan gaskiya ba mu shine kan banna annabi ya ce bala shi ma haka ne sai ya ce to falima ni otid daniya falima ni otid fi dinina idan dan mi za mu ɗauka ƙasƙanci a cikin addinin mu kenan dan mi za mu yi haka nan in dai duk wannan abin gaskiya ne a nan wurin saboda ƙwarewar lokaci za mu ci gaba da karanta wannan riwaya ɗin ku ji mu ya faru sai ku biyo mu insha Allah darasi na gaba bi idinillahi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin